sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yame da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari. jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel wata yarinya ta biyu da 'yan boko haram suka sace shekaru bakwai da suka gabata daga garin chibok an sako ta a wannan makon in ji gwamnan jihar Barna jiya asabar sace kimanin mata matasa 270 a garin da ke arewa maso gabas a shekarar 2014 ya haifar da koke-koke daga kasashen duniya da kuma ya ɗauki hankali a kafafen sada zumunta da taken hashtag bring back our girls sojoji sun mika hasana adamu tare da 'ya'yanta biyu ga gwamna baba gana zulum a jiya asabar mako guda bayan da ofishinsa ya sanar da cewa an kubatar da wata matashiya daga cikin waɗanda abin ya ratsa da su tare da mika ta ga iyayenta hassana kamar 'yar chibok ɗin da aka kubatar ta miƙa kanta ga sojojin najeriya in ji ofishin gwamnan shugaban amurka joe biden ya bada izinin ƙarin wasu sojoji dubu ɗaya baya ga dubu uku da aka umarce su a farkon wannan makon da su je afghanistan don taimakawa wajen kwashe ma'aikatan amurka da sauran ƙawayenta daga kabul yayin da mayakan taliban ke ƙara kusanta babban birnin na afghanistan sanarwar biden na zuwa ne yayin da 'yan taliban suka mamaye galibin kasar inda suka kwace manyan biranen larduna 24 daga 34 na afghanistan a cikin makon da ya gabata hare-haren masu tayar da kayar baya sun kai ga kwace wasu birane jiya asabar ciki har da birni na hudu mafi girma a arewacin mazar sharif mamaya ta haifar da fargabar farmakin da ake shirin kaiwa kabul inda kasashen yammacin duniya ke ta ƙoƙarin ɗauke 'yan ƙasar su. adadin waɗanda suka mutu a haiti bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.2 ta tashi zuwa ƙalla 304 a jiya asabar in ji hukumar kare fararen hula ta ƙasar ɗaruruwan mutane sun ji rauni ko ɓacewa kuma an samu ɓarna mai yawa in ji hukumomi an kuma ce an samu wasu ƙananan girgizar ƙasa masu yawa girgizar ƙasar ta afka a kusa da garin petit dinifil kimanin kilomita 125 yamma da Fort France babban birnin kasar ta yi zurfin kilomita goma a cewar hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka. Firaminista Ariel Henry wanda ya hauka ragar mulki makonni uku da suka gabata bayan kisan shugaba Jovenel Moise ya ce gwamnati na tattara kayan agaji zuwa yankunan da abin ya shafa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda sun ce an kai hari kan wata babban mota a birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa na Pakistan a yammacin jiya Asabar, inda aka kashe akalla mutane tara tare da raunata wasu tara. Javid axbar Riaz, wani babban jami'in 'yan sanda, ya ce sama da mutane ashirin ciki har da mata da yara da ke cikin motar suna dawowa ne daga bikin aure lokacin da harin ya faru. An kashe mata biyar da yara hudu, in ji Karal Abasi, likita a babban asibitin Karachi. Reyes ya ce binciken farko ya nuna cewa maharan sun babban motar sannan suka jefa gwamnati na hannu da wasu ababen fashewa a gefen motar. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin nan take ba a san musabbabin tashin bam ɗin ba duk da cewa 'yan sanda sun hazarta kawar da rikicin addini. jiya asabar sakamakon farko na zaben shugaban kasar zambia ya nuna ɗan takara adawa hakande hichilima ke kan gaba a cewar hukumar zaben sakamako daga larduna 31 cikin lardunan zambia 156 ya nuna hichilima yana kan gaba da edgar lungu da ƙuri'u 449 shi kuma lungu yana da 266 hukumar ta ce zuwa ranar litinin take shirin bayyana sakamakon ƙarshe a cikin wata sanarwa jiya asabar lungu ya ce zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na ranar alhamis ba a yi adalci ba bayan ya ce an kai hari kan masu kada ƙuri'a kuma an fatattake su daga rumfunan zaɓe a larduna da dama. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai miki dole Kasuwa a kai kasuwa a kasashe. To sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan sabon shiri na kasuwa a kai maki dole. To shirin na wannan mako yana birnin Mina kuma yana tsakiyar garin Mina wato kasuwar 'yan kifi da ke nan wajen gidan mai na mobil wato gindin gada. Uh, kuma kai tsaye muna tare da sarkin 'yan kifi wanda zai bayyana kanshi da kanshi a ranka yadda suna da kuma matsayi a wannan kasuwa uzu billahi mana shaidan arjin bismillahir rahmanir rahim na alhaji nasiru isan yaya sarkin kifin mina kuma kiyateka na niger state fish sellers wato shugaban rukon kwarya na masu sai da kifi ta jihar Niger gaba daya haka yake to gashi muna wannan kasuwa za mu so mu ji ga dai kifi nan gaban ka kuma ga kifaye nan kala kala da danye da busashe gaya mana yanzu wani hali kifi yake ciki yanzu kai shi ne ko ko ranin shi ne eh hakika yanzu lokacin kifi ne saboda damana ta daga ta soma kifi yana son ruwa musamman ko kiwon kifi ma da da ruwa to balantana ma a ce ruwan sama ya sauka ga baki ɗaya yanzu lokacin kifi ne ba shakka to ina labarin kamar ciniki amma bari mu fara da farashi yanzu ga dai kifi ne ina kallo gaban ka kamar ya farashin shi yake farashin kifi kala-kala ne don kifin kala-kala ne shi kan shi akwai wanda ake kankara misali akwai wanda ba kankara da sunayen su daban-daban kuma farashin su daban-daban ko da akan zani aka dora su akan kilo din kilon ma kudin su ya bambanta akwai wanda ma kudin shi ya lunka kudin wani kuma dukkan su kifi ne ya daga wannan da nake kallo ga ana jera cikin kwali a farashin shi yake a wannan babban kifi ne gaskiya kwalin shi zai iya kai dubu saba'in saba'in da biyar wannan karamin kwalin ga da kwalin da ka gani guda ɗaya na apple din nan saboda babba ne akwai irin kuma irin shi wanda yake bai wuce dubu ishirin da biyar ba yawan su kuma ɗaya kamar shi irin wannan kifin nan ake samun shi ko ana zuwa da shi ne wannan ana samun shi da kogi ne kogi yawa can jihar kogi kenan a'a rafi na rafi ne ina ce nan naija ake samun shi koko wata kasa ake zuwa da shi a'a nan naija ake samun shi na shakka wannan kifin na ainihin ruwan kayan shi ne kuma haka kayan shi cikin naija take saboda ana kawo mana kifi daga ko ina a nan kayan shi ne um, duka dai wanda ka sani ran kai da ruwan ana kawo mana su a nan naija kusan yance muna zagaye da ruwa ne kuma duka rafukan nan inda aka samu kiya ana kawo mana shi a nan ne kamin koda za a wuce da shi gaba ba shakka amma yanzu daga nan kamar shi wannan kwalin da ake loda nan za a sai da shi ko ko wani wurare za a kai shi wannan an riga an saya ba shakka akan musamman irin wannan kifin akan neme shi ne a bada lokaci kamin a samu shi saboda an samu an samu ana bukata yawa amma akwai kalan da shi ba wai sai ka ce ka ya eh, an samu a aje maka ba da ka zo za ka yi samun shi a kasuwa available yawa amma yanzu ya fi arha yanzu koko lokacin tsada shi ne a yanzu lokacin arha shi ne yanzu lokacin arha kifi ne lokacin tsadan kifi shine kamar wajejen ayin sallan um, wajajen february january february lokacin kifi yakan ɗanyi tsada wani lokaci kuma za ka kamar nan gaba kaɗan zuwa october november za ka kuma ya ƙara yin tsada saboda ruwa ya yi yawa amma yanzu ruwa yana nan daidai da za a yi samun kifi sosai kamar wannan babban uh, kifin da kace ana sawa a kwali kwalin nan kace dubu saba'in lokacin tsada shi kamar zai kai nawa lokacin tsarin zai kai dubu 90,000 zai kai 90,95 biyar zuwa dari. dubu da biyar zuwa ɗari zai kai kamar ita wannan kasuwa yanzu mine ne kalubalen ku kalubalen ma kasuwa nan gaskiya suna da yawa musamman ma rashin kula wanda ba a cika yi da shi ba a matsayin kuma kasuwa wanda yake babba za mu ce a nan dai Niger babu kamanta amma kusan kuma gashi tana hudu da manyan mutane da kuma manyan baki hmm. amma kuma gaskiya sai ga kowane lokaci abubuwan mu kaman kaman ba kusan da mu wane ko kuma me za mu ce za a gane muna alƙawla za a yi wasu abubuwan amma muna da kalubale hakika musamman nan musamman gyaran kasuwar nan tamu don yana da kyau ko kasuwa irin wannan kasance tsaftata ce akwai tsafta amma muna yi gwargwado lokali haka amma ya kamata a ce gwamnati tana sa mana hannu abin alfahari ne a ce kasuwan kifi ta mina kamar yadda mina niger state take da sunan ruwa kuma sunan kifi a ce kuma ta ɗaukaka mun samu wanda ya taimaka mana tallafa mana gwamnati ta tallafa mana aka nuna ta a duniya ma ga baki daya a tabbatar da cewa lalle a Nigeria Niger lalle ita ma dan kawai Niger din ce na wato kenan banda sai da shi nan kuna aika shi wasu kasashe kenan ko wasu jihohi muna da wayan suke suna aika shi kasashen waje ma musamman muna da wayan suke suke saya muna da kusurmin za su aika shi kasashe har sama wucewa amerika ma ana kuwa a nan a sai kifin a kuma aika da shi amma da kamar kuna da dokoki ga su wato mambobin ku masu sai da kifi kuna da wasu dokoki da yan mutum ya saba za a hukunta shi ko kuma makamancin haka muna dokoki da yawa musamman a sami ka je kamar sayan kifi bangaren na wanda masu kiwo a sami ka je ka sayi kifi ba tare da sanin kungiya ba ko in ce sanin shugabanni an ce ka je ka saya ka samu matsala ka saye shi ya kasance ce ba hannun da bai dace ba hannun ba mai shi ba har a zo a kawo mana magana to kifin sata misali yawa to wannan sallama ne gaskiya kamar kuma misali a ce kuna dambe a kasuwa da sauraron dai laihuka ka sai da ki mara kyau a zo karɓar kuɗi a ce ka canza ka ce ba za ka canza ba duka doka ne akwai irin wayannan kuma in kuka hukunta mutum nan ya hukuntu ba wani wanda ya sai ta da a ya hukuntu ya hukuntu ai saboda haka aka tsaye da aka aje mu anan ba shakka to Allah taimaka amin a gefe guda kuma akwai ɗaya daga cikin masu sai da wannan kifi mai gida sunanka sunana Alhaji Musa Aliyu Liman mai kifi gashi ah, mun same ka nan cikin kasuwar kifi wani ƙarin haske za ka yi sarki da ya riga ya bayani amma wani karin haske za ka eh, hakika ah, sarki na nasiru ya yi bayani sarkin kifi na mina ah, cikin abubuwan da ya faɗa duk da mai girma gwamna ya zo wannan kasuwa mai albarka ya duba kuma da ya zo nan mun gaya mishi irin matsaloli da muke ciki um, ya yi alkawula cewa kaga eh, abinci yana da muhimmanci a duniya ma gaba ɗaya ba Niger ba so duk wurin da ake da abinci kamar da sarki ya faɗa kifinmu abuja in ka duba nan muka tura su laija abuja da sauransu kuma kifin muna samun shi wurare da yawa kamar shiroro kaca baro da sauransu har daga yahudi da sauran wurare akan kawo ba wani babban kasuwan kifi wanda ya wuce wannan so yana da kyau a ce an samu wurin a ya zama model fish market na fahimce ka da kuna bukata da ita gwamnati ta inganta wannan wuri gwamnati ta inganta wannan wurin so wannan kuma ita ne babban kasuwan kifi da take Niger state ba wata kasuwan da ta kai wannan so shi yasa kamar yadda shi ya faɗa yana da kyau gwamnati ta shigo a ciki a zan cewa an yi kawata wurin wanda ba ma Niger state ba ko wasu sauran state za su yi koyi da mu a nan saboda akwai wasu state da su ma suke alfahari da irin kasuwan kifi da sauransu ko a irin shirin na ji yan wasu watanni da suka wuce akwai wasu da suke kano state na ji irin hirarrakin da aka yi da su so ina ganin abinda sarki ya manta bai faɗa ba eh, mu bangaren busasshen kifi in ka duba kaga teburorin kan mu kamar mt so gaskiya yanzu muna samun kalubale na samun kifin kamar yadda muke duk da lokacin kifin ne irin wuraren da muke zuwa da mu sau kifin yanzu saboda irin matsalar tsaro ma da sauransu da yanayin hanya duka muna samun kalubale na samun kawo irin kifayen don akwai irin kifayen da ya kamata a cewa mun tashi mun nuna maka Eh, in konan in ka duba za ka eh, ɗanyen kifin ma daban-daban akwai shi wannan na kiwo akwai na ruwa wasu ba sa son na kiwo duk da haka akwai wa'yansu ma dan samun challenges na samun irin nan. Ah, kamar wanda ake kawa daga wajen maiduguri kake ne akwai wanda da akwai kware kuwa da muna kawa daga wajen maiduguri adamawa da taraba duka mukan je mu sau kifi mu kawo nan to amma saboda matsalar tsaro da yadda aka gurbata ma tafiyan to daga bisani kuma mun samu wani da ya zo sayan kifi a mai gida mai sunanka muhammadu sani to muhammadu sani gashi ka zo sayan kifi ya kaga kifin to kifi ya zo a kusa da ba arha saboda su suna magana cewa abubuwa da ake ba su ana kiwo da su abubuwa da su yi tsada saboda haka ya sa kifi ma shi ma ya yi sada amma sun ce yanzu ma lokacin arha shi ne duk da haka ya kuya muku tsada duk da haka ma ya muna sada kamar yanzu kai na nawa kake saye ko ko ka riga ka saye na riga na siya kamar na ne ka saya yana da yawa ko kaɗan ne yana da yawa kana tsari ne ka je ka sayar kasuwa ko ko me kake ina tsari ne je sai da kasuwa to kamar na nawa ka saya yanzu kamar yanzu ga na kana sai kamar na 40000 dubu arba'in kenan eh. to inda lokacin yana sauki ne kamar na nawa zaka sayi kenan lokaci da yake da sauki hmm. dama dama za mu samu shi kamar 30,000 haka to yanzu kana da wani shawara ko kira musamman ga su 'yan kasuwan kifin da kuma ku masu saye eh to a kasa abubuwa ya zinga ana dudduba ne haga saboda abu mu kuma mun fahimta cewa abubuwa da ake kiwo da su haka saboda masu noma ya zo kuma ba a su ba ne su yi noma. to da a su su noma ya za cewa eh lede abubuwa za su hara to eh abubuwa ya hara a can waje su to su ma za su sai da daraha abu da ni na gani kenan kama ide suka siya to haka ne ma su ma ba sa samun shi da sauki eh ba su same su da sauki to kun hakura da yadda haka za a ci tafiya ke to abu da Allah ya yi ne to Allah ya ce kuma zai kawo muna sauki shi to za mu abun ga za mu bi sauki to mun gode to ma saurare da haka shirin na wannan mako na kasuwa akai maki dole ya kammala yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ni mustapha nasiru batsari nake cewa mu zama lafiya Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. masu sauraro barkanmu da sake saduwa a filinmu na nasihar Lahadi. Ina kuma fatan an waye gari lafiya. Ina mai suna Reverend Father Moses Maji Fadan Cocin Katolika da na Yola Jihar Adama ta Tarayyar Najeriya. Yau ina yi mana kira da mu nemi ko da hanya guda ce da za mu bi domin ba da kanmu saboda kyautata rayuwar al'umma. Kamar yadda ɗan saurayin da ya sadakar da gurasansa biyar da kifi biyu a cikin littafi mai tsarki. ta wannan sadaka ce ubangijin mu yesu almasihu ya ciyar da mutum dubu biyar kamar yadda muka karanta bishara ta yahaya sura shida aya ɗaya zuwa goma sha biyar mun san cewa duniyar mu dai ta yau sai a hankali ga annobar cututtuka iri-iri a ko'ina tashin hankali ga kuma yunwa da dai sauransu cikin dukkan waɗannan abubuwa ina kuke ku masu sauraro ina nike ni mai magana ina cikin matsalolin da mutane ke fuskanta a yau ko ina cikin hanyar da za a bi domin a magance matsaloli. Kada mu manta cewa lokacin da Allah ya shimfiɗa duniya har ya yi mutum nufinsa ne mu hayayyafa mu kuma ribambanya. Mu cika duniya mu yi iko da ita mu mallaki kifayen teku da tsuntsayen sararin sama da kuma dukkan abin da ke da rai. Amma a yau ɗin nan kam da mu da duniyar wake mallakar wani sai mu yi koyi da wannan ɗan saurayi da ya sadakar da abin guzurinsa domin waɗansu su rayu. mu kuma yi zaman da ya cancanci kiran da aka yi mana a matsayin mu na masu bi da matukar tawali'u da salihanci da hakuri muna jurewa juna saboda ƙauna ta haka za mu magance matsalolin da ke addabar mu har mu iya cice kanmu mu kuma cici duniyar mu daga halaka Allah ya taimake mu Allah kuma ya sa mu dace amin sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan illar shan ruwan sanyi ko akasin haka. Amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin jama'a kan wani irin ruwa suka fi san sha mai sanyi ko kuma dan didididi Sunana Amina Ibrahim. Gaskiya na fi son ruwan sanyi. To me yasa kike son shan ruwan sanyi? saboda na fi jin daɗi idan na sha ruwan sanyi maimakon na sha wani ruwa wanda ba na sanyi ba so na fi jin daɗin ruwan sanyi sosai shin kin gwada shan ruwan da ba na sanyi ba kin ji bai kashe miki kishi ba ko wani abu eh to wani lokaci ina iya shan ruwan da ba na sanyi ba amma sai in ji kaman in na sha wanda ba na sanyi ba ba sosai nake jin ya kashe min ishi ba sunana Aminatu Bono eh to gaskiya ni dai na fi son ruwa mai sanyi ya fi min daɗi gaskiya to ko me yasa kike son shan ruwan sanyi eh abin da yasa nake son ruwan sanyi tumi ya fi kashe min kishi in na sha shi to shikenan kishi na zai tafi amma in na sha wani kai gaskiya kishi bai tafiya mu to ko kin taba ji a wani wuri ko shan ruwan sanyi yana da illa ko ba shi da shi eh gaskiya mutane da dama sukan faɗa min cewa shan ruwan sanyi yana da illa sosai ba kyau barin ma ga ya mace ba kyau ko da yaushe ta ringa shan ruwan sanyi sunana firdausu musa da ruwan sanyi da kuma dai dan daidai daidai wanda ba shi da sanyi wanne kika fi san sha mm, duka dai ina sha ina shan sanyi musamman ma lokacin zafi da um, zaka ga gari yayi zafi kuma kana bukatan shan ruwan sanyi kuma amma na fi son shan ruwa daidai daidai to ko me yasa kike son shan ruwa daidai daidai gaskiya na sha jin mutane da suna magana game da wato illar shan ruwan sanyi sosai duk da cewa a da na kasance abocin son shan ruwan sanyi amma a yanzu na koma shan daidai sosai idan har na sha ruwan sanyi sai dai lokacin wato zafi haka sunana umu kusu abdulkadir da ruwan sanyi da kuma ruwa mai dan daidai daidai wanne kika fi san sha gaskiya ruwa daidai daidai kar ta shiga fridge din nan ta fi daɗi to ko me yasa ba kya san shan ruwan sanyi gaskiya dalilan suna da yawa kisan yawanci abu na farko likitoci suna yawan faɗakarwa akan mu rage shan ruwan sanyi a rage shan ruwan sanyi yana da illa sosai ga lafiyar jikinmu suna kawo rizinsin su to gaskiya kuma ni ma da na zo ni na zauna na gani in na sha ruwan sanyi na farko baya kashe min kishi to baya kashe kishi a lokaci mutum zai sha kusan leda uku leda hudu haka amma in har noman ruwa ka sha sai ka ga baka sha abin da ya kai eh, ya kai na sanyin yawa ba so irin wannan haka dai sai kuma irin kisan dai matsala hakan nan ciwon ciki yawanci ina sha ina fuskantar irin wannan matsala na ciwon ciki haka ko mutum ya dan ji ciki shi yana ta murda hakan nan ka ji dai kwata-kwata you are not comfortable haka so dalilan da suna da yawa na daina shan ruwan sanyi na gaskiya tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da talawal mu Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. Shin shan ruwan sanyi yana da illa? To matsalar shine wanda yake da ciwon haƙori haƙorin nan zai ciwo zai zafi wanda yake da matsala ta makoshi kamar a abinci a likitance ake cewa kaleziya ruwan nan mai matsanancin sanyi zai sa makogwaron ya yi zafi ya ciwo kuma sai ya kasance ya kan kame yadda hadiyar abincin zai zo masa da wuya sannan akwai wanda suke da abin da ake cewa alaji wanda yake da cold alaji wato alaji na sanyi idan ya sha ruwa mai sanyi ko mai matsanancin sanyi yana iya samun matsala saboda kasancewar yana da wannan alaji ne amma idan ba haka ba to babu wani matsala to menene illarsa to da bukatar a bambanta tsakanin ruwan sanyi da kuma ruwa mai matsanancin sanyi misali ma'aunin sal celsius ruwan da yake kusan kamar digiri goma sha shida za a kira shi ruwan sanyi amma wanda yake biyar ko kasa da haka za a kira shi ruwa mai matsanancin sanyi saboda haka wanda yake lafiyar shi ba shi da wata larura a makogwaro ko a baki ko a haƙori idan ya sha ruwan sanyi ba zai kawo masa wata illa ba amma idan ya sha ruwa mai matsanancin sanyi yana iya samun matsala ko a bakin ko a makogwaro wasu haƙorinsu da sun zuba ruwan sanyin nan ko ruwa mai matsanancin sanyi za su fara jin ciwo a haƙoran amma wanda yake lafiya shi lau ba shi da wata larura to shan ruwan sanyi ba zai saba masa wata matsala ba to likita ya ya kamata mutum ma ya sha ruwa yadda ya kamata mutum ya sha ruwa ya danganta da abubuwa da dama a misali idan kana jin kishirwa lokacin zafi ne gari ya yi zafi to kaga a wannan lokacin ba abin da kake bukata kamar irin ruwan sanyin nan kuma har wani bincike da aka yi a wasu mutane a wani sahara an gwada cewar ruwan da yake kusan ma'aunin celsius sha shida nan bayan sun sha tsananin rana sun yi zufa shine ruwan da ya fi cancanta kuma wurin taimakawa jiki ya mai da ruwan shi ba ruwan zafi ba ba kuma mai tsananin sanyi ba shin likita shan ruwan sanyi idan mutum yana cin abinci yana da illa ma'ana a lokacin da yake cin abincin ya rika shan ruwan sanyi ga masu cin abinci abinci akwai wani abin ɗabi'a ne ko al'ada akwai wanda in yana cin abincin in ba da ruwan ba ma ba zai iya cin abincin ba kuma ah, haka ya sa ba yadda za ka yi da shi illa iyaka in ya gama haɗiyar abincin su ya dan kurɓi kada ya sha makon makwar kuma ya cika cikin bai gama cin abinci ba amma ya kurba ɗaya biyu uku ya aje ya ci gaba da cin abincin shi idan haka ya saba wannan babu wata matsala insha Allah. To likita wasu sukan ce ruwan sanyi baya kashe musu kishi shin da gaske ruwan sanyi ya fi kashe kashe kishi? To, a shi ruwa yakan kashe ruwa da an sha shi amma kamar misali idan mai matsanancin sanyi ne ai ba za ka iya ma shan yadda zai iya kashe ma kishirwar ba amma idan mai sanyi ne ka sha shi kuma a hankali insha Allah zai kashe kishirwar nan sannan kowa sai ya duba yanayin yadda jikin shi yake in ka san misali kana da alaji na sanyi to ka ga bai kamata ka nufi ruwan sanyin ba domin zai iya ta da shi amma in baka da wani matsala da shi to kaga wannan nan ba wani illa zaka ka iya shan abunka a in zamanin sanyi ne sosai to dan shan irin su shayi da sauransu kaga zai taimaka wurin saka dan dumi a jikinka da sauransu saboda haka yanayin shan ruwanka ya danganta ga yanayin jikin naka da kuma inda ka samu kanka a kai waza ko da wurin mai tsananin sanyi ne ko mai tsananin zafi daidai iyakar bukatuwa komai dai da bukatar a yi shi sai su sai su kada dai a tsanantawa jikin to likita daga karshe wata shawara zaka ba wa masu sauraron mu kan mahimmancin shan ruwan lokutan da ya kamata a sha ruwa da kuma irin ruwan da ya kamata ma a sha. Shawara ga masu sauraro shine cewar ruwa yana da matukar amfani a jiki. Idan mutum yana cin abinci ba samun isasshen ruwa zai iya samun abin da a turanci ake cewa constipation bayan gida ya tauri saboda babu isasshen ruwa. Sannan shi kan shi yanayin murza abincin a ciki zai iya samun matsala. Sannan kuma wa uba koda koda tana buƙatar ruwa matuka saboda ta wanke duk lokacin da ke cikin jiki yadda za ta mai da shi ya fito ta hanyar fitsari saboda haka yana da matukar amfani mutum ya sha ruwa musamman lokacin zafi da jiki yake fitar da ruwa ta hanyoyi da dama saboda haka yana da matukar um, amfani a rinka shan isasshen ruwa rashin shan ruwan yakan iya kawo matsala allah ya sa mu dace to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma za mu je ga tambar tambayoyin masu sauraro. Wannan ya ce VOA Hausa ku tambaya mana likita me yasa maganin dafin maciji ke da matukar tsada alhali ba a cika amfani da shi ba sai maciji ya sari mutum daga nasiba matar Luwanu Ibrahim London Wuba daga jihar Adamawa tare da Zainab Suleiman na Hausa 7 TV daga Kano. Ta likita kaji tambayar. To gaskiya ne maganin cizon maciji yana da tsada kuma akwai dalilai da ya sa hakan na ɗaya shi kan shi guba macijin da ake fitar da shi a zaka ga yana da matukar tsada da zaka duba farashin galan daya na gubar maciji da zaka sha mamaki ka ga dala dubu nawa ake sai da shi shi yasa wasu suke noman macijin saboda idan sun tara su yadda za su tatsa a fitar da shi gubar kuma a sai da shi sannan kamfanonin da suke yin wannan allura maganin dafe maciji ba su da yawa 'yan kaɗan ne a duniya kuma sun suna kashe kuɗi matuƙa wurin yin wannan magani saboda haka yasa maganin yake da tsada sannan kuma ba magani ne da ake amfani da shi yau da kullum ba wanda inda ana yin amfani da shi yau da kullum kaga kenan da yana da kasuwa da zai kasance farashinsa zai fado saboda masu yin shi za su yawa amma a yanzu magana da ake yan kamfanonin da suke yi ba su da yawa kuma bukatar da ake yi da shi din a duniya ba ta da yawa shi yasa ya tsadan. ta masha allahu masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da ya kasance tare da mu a cikin shirin wato dr lawal musa tahir sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.